فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah ta yaya zai yiwu in musanya alkur'ani ta hanyar ƙirƙirar ƙarya gaskiyar lamarin shi ne masu ƙetare iyakokin Allah ta hanyar yi masa ƙiri ba sa rabauta da samun biyan bukatunsu.